إنك لن تدع شيئا لله إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه أيها المسلمون يدل هذا الحديث الشريف على أن ترك ما يغضب الله عز وجل أو ترك ما يلهي عن عبادة الله خوف عقابه وابتغاء ما عنده سبحانه وتعالى عبادة عظيمة ومجالاتها واسعة وفي ديننا الحنيف أمثلة رائعة ودروس بالغة لعباد الله الذين تركوا أشياء من أجله سبحانه وتعالى فعوضهم الله تعالى بأفضل مما تركوه ومن ذلك مسامحة الناس والتجاوز عنهم قال صلى الله عليه وآله وسلم كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت مؤسرا فتجاوز عنه لعل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه قال فلقي الله فتجاوز عنه ومن الترك ترك اكتناز المال وإنفاقه في سبيل الله فهذا الصديق رضي الله تعالى عنه ينفق ماله كله لله سبحانه وتعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أبقيت لأهلك فقال الصديق رضي الله تعالى عنه أبقيت لهم الله ورسوله وعاد إنفاقه على مصه مع كرهه لذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وهذا عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه يجهز جيش الأسرة فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قالها عليه الصلاة والسلام مرتين وهؤلاء الأنصار يضربون أروع أمثلة في تاريخ الأمم قاطبة في الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى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 قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى لو أن رجلا يكتسب المال من طريق محرم كطريق القش أو الربا وما أشبهه ونسه في هذا وتركه لله فإن الله سيجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن أعظم أنواع إبرة الترك ترك الحرام مخافة لله سبحانه وتعالى وفي قصة الثلاثة الذين خبسوا داخل الغار مؤمن ما نجاهم إلا أنهم تركوا أشياء مخافة لله ورجاء ما عنده سبحانه وتعالى وكانوا قادرين على ارتكابها فتضرؤوا إلى الله سبحانه وتعالى بتلك الآمال ففرج عنهم ومن عبادة الترك ترك الكذب والجدال وسيء الأخلاق قال صلى الله عليه وآله وسلم من ترك الكذب وهو باطل بني له قصر في ربط الجنة ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها ومن حسن خلقه بل بني له في آلاها ومن عبادة الترك ترك سؤال الناس والاستكثار من أموالهم فقد مدح الله عز وجل في كتابه الكريم المتأفف عن سؤال الناس ودى عباده المؤمنين إلى التصدق عليه قال سبحانه وتعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التأفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلهافا ومن عبادة الترك ترك أمراض اللسان وأخطرها الكذب والغيبة والنميمة قال صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كف عليك هذا فقال معاذ يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال عليه الصلاة والسلام فكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا أصائد ألسنتهم إخوة الإسلام العوض يكون عادلا في الدنيا أو آجلا في الآخرة قال ابن القيم رحمه الله تعالى من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه والعوض أنواع مختلفة وأجل ما يعوض به الأنس بالله ومحبة الله وطمأنينة القلب فنبي الله إبراهيم عليه السلام ترك قومه لله قال الله تعالى أن واعتذركم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا فعوضه الله بإسحاق ويعقوب والذرية المباركة ونبي الله يوسف عليه السلام ترك ما عليه الناس من الشرك وترك ما دعت إليه امرأة العزيز فعوضه ربه بالنبوة والملك والتمكين أن جعله عزيز مصر وأصحاب الكهف تركوا أهلهم وبلادهم لله فأوضهم الله فعوضهم الله بحفظهم وتخليد ذكرهم والهداية والمهاجرون تركوا الوطن والمال والأهل فأوضوا بالنصر والجنة عباد الله غياب إبادة الترك أمر خطير لذلك آلجه الرسول صلى الله عليه وسلم في حينه عندما قسم غنائم غزوة هنين أعطى لحديث الإسلام والمؤلفة قلوبهم ولم, ولم يطل الأنصار شيئا فهزنوا فجمعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لهم أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبئير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم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 الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan wannan yan uwa musulmi ina yi wa kaina da kuma ku wasiya da mu ji tsoron Allah subhanahu wataala ta hanyar aikata umarninsa subhanahu wata'ala da kuma nisantar hana-hanansa. Allah ta baraka tabaraka wata'ala ya yi wasiya ga na farko da na ƙarshe cewa su lizimci ta ƙawa domin su samu kyakkyawar rayuwa a duniya su kuma samu tsira a lahira a inda Allah su subhanahu wata'ala yake cewa ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ينوى مسلمين بما قشوا هر كلهم muna ci muna sha muna ci yadda zukatanmu da mu daga babbar taska ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda alkhairanta ba sa karewa daga cikin wannan taska mai tsada akwai hadithar imam ahmad allah ya jin kai a gare shi ya rawaito wanda abu kata da al'ansari jin allah ya tabbata ya dala tabbata gare shi wato ainihin ya rawaito daga ma'aiki alaihi salatu wasalam manzo sallallahu alaihi wasallama daga cikin wasiyar da yi wa abu kata da ya ce tabbas kai ba za ka bar wani abu ba saboda allah fati Allah sai ya musanya maka abin da ya fi wannan abin alkhairi a gare ka yan musulmi wannan hadisi mai daraja yana nuna mana cewa barin dukkan abin da zai fusata Allah subhanahu ko kuma barin abin da zai shagaltar da mutum daga barin ibadar Allah mutum ya bar wannan domin jin tsoron akubar Allah mutum ya bar wannan domin neman yadda Allah subhanahu wa Ta'ala, wanda Allah ya san zuciyarsa a haka ne to wannan babbar ibada ce kuma fagenta mai faɗin gaske ne a rayuwa ta musulunci kuma cin addininmu na musulunci addini wanda yake mai tsada akwai misalai masu yawa da suke nuna cewa ɗan adam idan ya bar wani abu saboda Allah abin da ransa yana san wannan abu ko abu ne wanda yake ana gani da ido ko abin da yake cikin zuciya abin da akwai maslaha ta dan adam zai yi farin ciki da samuwar wannan abin tattare da shi to amma dan adam ya hanga ya hango yaga cewa akwai abin da yafi wannan muhimmanci shine na samun yarda Allah ko kuma tsira daga fushinsa sai ya bar wannan abun to wannan ko ba dade ko ba jima Allah subhanahu wataala zai canza masa abin da ya fi wannan alkhairi yan uwa musulmi daga cikin abubuwan da ɗan adam idan ya bar su a rayuwa zai samu yarda Allah zai samu lamun cewa ta Allah subhanahu Ta'ala? akwai kyautata wa bayan Allah akwai sauƙaƙa wa bayan Allah akwai kuma yafe masu ga wani abin da suka aikata musamman abin da ya zamo akwai gajiyawa a ciki ya inganta a cikin hadisi wanda rana ita yau mun ambata wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ba mu labari cewa akwai wani mutum daga cikin wanda suke kafin ku ma'ana banu isra'il ya kasance dan kasuwa ne wanda yake baiwa mutane suka. kuma duk lokacin da ya tura yaransa karɓo bashi sai ce idan kun samu matsatse kuka samu wanda yake talaka ba shi da abin da zai biya to ku yafe masa domin muna fata mu Allah yafe mana daga nan manzo alaihi salatu ya yace wannan mutum ya rasu ya haɗu da Allah shi ma Allah sai yafe masa kun a matsayin sa na mai wannan haƙƙi yana da ikon ya takura ko ta wani hali ko a kusa ko a nesa a biya shi kayansa to amma sai ya zaɓi akuwa ya zaɓi yafiya ba wai dan bai san daɗin dukiya ba ba dan bai so ya tara kuɗi ba ba dan kuma ya nemi haƙƙinsa abin ya fi ƙarfinsa ba to Allah ya kalli wannan mu'amala tasa shi ma sai Allah subhanahu wata'ala ya fi masa to kun ga wannan yana daga cikin barin wani abu kuma ya zamo mutum ya bar abin dan Allah ba wai dan abin ya fi ƙarfinsa ba in ma bai bari ba babu yadda zai yi samu wannan abin to wannan da wahala a san fa'ida a cikin wannan yan uwa musulmi yana daga cin abubuwa da ya kamata a bari wato mutum ya kauce wa tara dukiya ya ki fitar da haƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala wanda suke na wajibi da kuma abin da yake na musu musahabbi akwai da za cewa musulmi ne yana da maɗuɗuwar dukiya amma mutus ba za ka taɓa ji yaushe yake fitar da zakka yaushe yake raba wa bayan Allah haƙƙin wannan dukiya ko dai kuɗi tsaba ko kuma kadarorin da suke jiran masaya mai kudi ne amma ba za ka taɓa jin lokacin da ke fitar da zakka ba yana fitarwar baya fitarwar mutane ba za su iya shaida wannan ba to mu sani cewa dukiya da Allah ke ba ɗan adam Allah yana ba shi ne domin ya jarraba shi wa nabluukum bisharri wal khair fitna duk wani abu na farin ciki ko kishiyarsa wato yakan zama jarabawa ne da Allah zai yi wa ɗan adam shi wanda Allah ya bashi jaraba shi yayi ko zai gode shi ma wanda ba a bashi ba an jaraba shi ne ko zai yi haƙuri <clears throat> sai na abakar Allah ya ƙara masa yadda akwai lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya nemi a taimaki addinin musulunci a taimaki jihadi fi sabilillah sai na bakar bai yi wata wata ba ya dukiyarsa ya lailayo ta gabaki ɗaya ya ajiye gaba ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam manzo alayhi salam ya ce abubakar me ka baro wa iyalanka ya ce na baro masu Allah da manzansa sannan muna sane da cewa akwai lokacin da Musa ibn usata ya zamo yan kan gaba-gaba a wajen yi wa nana aisha kazafi a lokacin da sai na Abubakar shi ke ciyar da shi shi yake masa abubuwa na rayuwa a lokacin da ainihin bara'atu aisha ta sauka daga Allah sai na bakar ya ce ya yanke abin da yake masa kuma Allah ya ja masa kunne nan take ya koma ya ci gaba da yin wannan ba wai dan ransa ya so ba to amma umarni ne na Allah saboda ka yi wannan domin neman yadda Allah subhanahu wata'ala sai na Usman ibn Affan Allah ya kara masa yadda lokacin da za a tafi yakin Tabuk manzo alaihi salam yayye kuwa na cewa ainihin a taimaka agaza sai na Usman ya shirya wannan ayari ga baki ɗaya wasu malamai suna cewa ma'aya saba'in wasu na cewa sama da haka wasu malaman tsira suka ce ya ba da raƙuma dubu da dawakai da kuma abin da Allah kada ya san iyakarsa manzo alaihi salatu wassalam yanda abin ya faranta masa ya ji daɗi ya ce to usman da zai aikata wani abu ba zai cutar da shi ba daga yau ma'ana daga wannan rana ko da za mu kaddara yi ba daidai ba to Allah ya yafe masa yan musulmi za mu ga cewa mutanen madina wanda Allah ya yabo mai yawa a cikin alkur'ani akan su sun buga misali wanda yake mai ban ƙaye misali mai ban sha'awa a cikin tarihin al'ummatai ga baki ɗaya a cikin ciyarwa fi sabilillah Allah da kansa ya yi masu jinjina ya ce wanda ya zamo sun zauna gidan hijira wato shine ainihin madina sannan kuma sun rike imani kasam wanda sun yi wannan tun ma kafin wanda suka zo gunsu su ne mahajirun sun samu wannan matsaya a wajen Allah subhanahu wataala Allah sai ce suna son wanda suka yi ƙaura zuwa gare su mutanen Madina sun san mutanen maka idan suka zo ba da abubuwan rayuwa za su zo ba amma suka yi farin ciki da hijirarsu zuwa gare su kuma Allah yake cewa wato ya zamo suna ba su abubuwa na taimako ba sa kyashin kuma abin da za a ba mutanen makka ko da suna da tsananin bukata akan wannan saboda haka kun ga anan su ma wani abubuwa ne wanda suke so amma suka haƙuri suka bar su domin neman yardar Allah kuma Allah ya gode ma wannan aiki nasu ya yi musu darajar da ba a samu irin ta ba ‘yan uwa musulmi yana daga cikin abubuwa wanda ainihin idan mutum ya bar su zai samu matsayi a wajen Allah shi ne cin dukiya ta hanyar alwushu, ta hanyar cuta ta hanyar yaudara ta hanyar wato ainihin kudin ruwa ko kuma abin da ya kama da haka ibn Uthaymeen Allah ya kai a gare shi Ya ce da a ce wani mutum zai zama wato ainihin yana wurwurin dukiya ma'ana yana kasuwanci yana sana'a ta haramtacciyar hanya Ya ce kamar mutumin da zai zamo mayaudari kamar mutumin da zai zamo cewa wato ainihin mai alwushu, ko kuma mutumin da yake cin riba ko abin da ya kama da haka sai ya zamo an yi masa nasiha akan wannan kuma ya bar wannan abin dan Allah to da sannu Allah zai bashi mafita kuma Allah zai azurta shi ta inda ainihin baya tsammani irin wannan misalan sun kasance da yawa ainihin a rayuwa ba sai na ambata sunaye ba akwai babban mai kuɗi ainihin da aka yi a ƙasar nan mutum ne wanda yake mai kuɗi a wannan shekaru harkoki yake na sayar da giya da fataucin giya muna maganar shekaru da za su kai wajen arba'in baya ya lailayo kuɗi wanda za ka yi ce masu biliyoyi a yanzu Allah ya taimake shi sai ya hari wani malami malamin da duniyan ma tsautacciya ba ta dame shi ba ballantana haramtacciya ya kai masa wannan kuɗi sai ce a mayar masa da kuɗinsa wannan ƙazantattun kuɗi ne domin kuɗi ne na sana'ar giya Allah ya taimaki wannan bawan Allah daga nan ya tuban ma Allah ya daina sana'ar giya kuma Allah sai ya nunnan ka dukiyarsa sama da abin da yake da shi a da to wannan yana nuna cewa duk abin da kake samu ta haramtacciyar hanya inda ya kaji tsoron Allah ka mai da lamari zuwa ga Allah kuma kai wannan domin neman yardan Allah in ka bar wannan abun to Allah subhanahu wata'ala zai canza maka abin da yafi wannan abun alkhairi kuma sannan ka samu yarda Allah subhanahu wata'ala yan uwa musulmi yana daga cikin nau'uka na barin abubuwa dan Allah wanda za a samu alfanun su tun a duniya kafin a je lahira shine barin abin da mutum ya san Allah ya haramta wannan ko mutum yi wannan domin neman yarda Allah subhanahu wata'ala Kisar da malamai suka sha maimaita mana ta mutane guda uku wanda ya zamo an tsare su a cikin kogon dutse wanda suka yi tawassuli da ayyukansu in muka dubo na mutane uku duka sun bar wa'yansu abubuwa wanda da sun so da sun aikata amma tsoron Allah ya kange su wancan zai iya saba ma iyayensa zai iya siyar da iyalansa da bayansa kafin iyayensa amma ya ji tsoron Allah ya tuno matsayin iyaye da haƙinsu haka nan ya haƙura bai ainihin ciyar da ‘ya'yansa ko bayansa ba ya tsaya da wannan abu a hannunsa kamar da kun shafi malamai suna faɗa kuma ya kyamaci tayar da iyayensa daga bacci har sai da suka farka su da kansu suka yi amfani da wannan abinci Allah ya gode masa haka nan wancan mutum wanda ya zama dukiyar wani wanda ya masa aiki ne ya ririta masa ya bashi da ya ga dama da ya kashe wannan kuɗin shi kuma wancan ɗayan alfasha ya kauce mawa a lokacin da yake da ikon zai iya aikata ta amma tsoron Allah ya kange su daga aikata wannan suka bar wannan abin da ransu yake so daga nan ya zamo kuma da suka samu kansu a hali mawuyaci kowa ya yi tawassuli da wannan aiki nasa kuma Allah subhanahu wata'ala ya fitar da su daga halin alƙalikayi bayan abin da Allah ya tare musu na karamci ainihin gobe lahira yan uwa musulmi yana daga cikin abubuwa wanda idan mutum ya bar su don Allah zai samu matsayi a wajen Allah shine ɗabi'a ta ƙarya da musu da munanan ɗabi'u da munanan mu'amala ga bayan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ya ce duk mutumin da ya bar ƙarya wanda ƙarya ɓataccen abu ne za a gina masa wani gida na musamman a farko farkon aljanna sannan mutumin da ya bar musu da ja'in ja kuma ya cancanta yayi wannan to shi ma za a gina masa gida a tsakiyar aljanna shi kuma mutumin da ya kyautata ɗabi'arsa ya zama mai kyakkyawan mu'amala da bayan Allah to za a gina masa wani gida na musamman a can kololuwa aljannarsa yan uwa musulmi yana daga cin abubuwa da ake so musulmi ya bari yawan roƙon mutane a lokacin da yake da abubuwan da zai iya biyan buƙatar kansa akwai wanda ya ɗauki roƙo da bara ta zamo sana'a a wajensa manzo alaihissalam ya kyamaci wannan kuma ya yi jan kunne a kan wannan manzo alaihissalam a wani hadisi yake cewa roƙo da bara ba zai gushe a wajen ɗaya daga cikin ku ba face sai ya zo alƙiyama fuskar sa gwal. babu ainihin tsoka a ciki ba hana bawon Allah yana cikin matsala ya roƙi abin bukata ba amma ba a so mutum ya mai da bara ta zamo sana'a wannan kaskanci ne ci baya ne a wajen musulmi Abin da ake so ka zama kai ne mai bayarwa ba mai karba ba in ma ka karba to kai ma ka zama ka taimaka cikin abin da ka karba manzo alaihi salatu ya kyamaci wannan shi yasa ma Allah da kansa ya yabi irin mutane masu kame kai mutane wanda ba sa barbaɗi da mutuncinsu Allah kuma ya kirayi bayansa cewa su taimaka masu su yi musu ainihin sadaka Allah ke cewa za a ba da taimako ga wanda suke mabukata wanda ya zama wato ainihin sun taskace kansu domin taimakon addinin Allah wanda za ka gansu cewa in wanda bai sani ba zai ɗauka mawadata ne saboda kame kai za ka gane su da kamanninsu ba sa roƙo suna ainihin naciya saboda haka ya kamata musulmi in ma ya samu lalura da ya yi roƙo bukata ta biya to ya kauce ma wannan mummunar ɗabi'a yan uwa musulmi yana daga cikin abin da idan mun bari za mu samu yarda Allah subhanahu wata'ala mu kauce ma'ainafin ainihin hatsari wato na dattin harshe daga cikin mafi hatsarin dattin harshe akwai ƙarya akwai jiba, akwai gulma manzo sallallahu alaihi sallama ya ce masai na ma'azu ɗin jabal Allah ƙara masa yadda lokacin da yake tambayar ta abin da zai kusa tashi zuwa ga Allah ya shigar da shi aljanna ya kuma nesanta shi daga wuta ma'aiki alayhi salam ya zano masa abubuwa da kaza da kaza duk kun karanta wani cikin arba'u da hadis karshe sai maiki alayhi salam ya zaro harshen sa mai albarka yace kuffa alayka haza ka rike wannan naka sai na ma'az sai ke cewa ya ma'aikin Allah yanzu kenan mu ana kama mana dukkan abin da muke furtawa manzo alayhi salam ya ce kai tanka ya mu'az akwai abin da yake kifar da mutane a cikin wuta akan fuskokinsu ko kuma zozon hancinsu in ba girbe-girben harsunansu ba saboda haka za ka ga cewa gulma da giba da namima abu ne mai daɗi wani idan ya jiwo wata magana jikinsa wato har rawa yake har da sa yake ya je ainihin ya amaye wannan abubuwa sai dai kash a cikin wannan akwai cin zarafi akwai zubar da mutunci akwai wato yada abin da bai dace ba to duk mutumin da ya kokari ya kare kansa ya rike harshensa daga wannan to yayi wani babban abu a wajen Allah subhanahu ta'ala, wani Allah zai canza masa abin da fi wannan alkhairi yan uwa musulmi muna ta magana duk mutumin da ya bar wani abu dan Allah Allah zai canza masa abin da fi wannan alkhairi wani yana zaton da na bar kaza a yau gobe zan ga sakamako ko da na bar kaza a yanzu an jima na ga sakamako to mu sani wannan musanyawa da Allah yake ɗayan biyu akwai ta kusa kusa wanda Allah zai yi a rayuwar duniya akwai kuma wata Allah zai jinkirta har sai ranar tashin alkiyama ibn qayyim Allah ya jin kai a gare shi yace duk wanda ya bar wani abu dan Allah to Allah zai canza masa abin da yafi wannan abun alkhairi shi kuma wannan musanyawa ta kasance ta fuskoki daban-daban yace amma mafi girman abin da Allah zai mutum sakamako da shi shine Allah ya bashi sanin sa da kuma ɗebe kewa da Allah ya ji cewa kullum Allah ne a ransa Allahu akbar wani ba zai taba ɗaukan wannan ni'ima ba ce wani kawai ni'ima shine ya ji azihunsa ya cika shine ya ga abin da yake bukata to babu ni'ima kamar Allah ya kusa ta bawa zuwa gare shi kuma ya zamo Allah ya so wannan bawa sannan Allah ya ba shi natsuwa ta zuciya annabin Allah Ibrahim alaihi wa alihi na salatu wassalam lokacin da ya bar mutanensa ya kauce wa bautar gumaka da mutanensa suke yana kaunan mutanensa yana son zama da su yana kaunan su amma sun kauce wa tafarkin Allah ya ga bashi da zabi dole sai ya kaurace musu to saboda haka yan ne sante su kamar yadda Allah da kansa ya faɗa yake cewa Ibrahim alaihi salam yake cewa ni na ne tsance ku da dukkan abin da ainihin kuke bauta samawa ba Allah ba Allah subhanahu ta’ala sai ya musanya masa da zuriya tsarkakakkiya Allah ya ba shi 'ya'ya annabawa wato 'ya'ya annabawa sannan jikoki annabawa suka zamo zuriya mai tarin albarka a mamadin wancan kazanta da ya kauce mata sannan annabi yusuf alaihi salam lokacin da ya bar mutanensa da suke bautan wani Allah ya kauce masu ya fita daga sha'aninsu kuma ya ƙi amsa gayyatar matar azizu misir na neman fasikanci da shi yana da ikon yayi babu wanda yake ganinsa amma sai ya ji tsoron Allah Allah subhanahu wataala sai ya musanya masa da annabta Allah ya ba shi mulki ya ba bashi kafuwa a ban ƙasa da tan imra'atun aziz ta neme shi yanzu kuma shine azizu misir yanzu shine ainihin mai faɗa aziz a wannan gari sakamakon ya kauce ma abubuwan da Allah ya haramta sannan ashabul kafi wanda Allah yana ta maimaita mana kissa su wanda har sura aka saukar wato katokan, dangane da cikin sha'aninsu, to Allah subhanahu wata'ala ya ba su dama suka kauce wa mutanensu, su suka haƙura da garinsu da suka saba suka bar mutanensu da suka saba da su domin kauce wa bautar wani Allah Allah sai masu musanya ya tsare su tsare wadda Allah bai kaito irin wannan a wajen wani su ba Allah ya tsare su kusan sama da shekara ɗari uku ɗari uku da tara amma idan ka za ka ɗauka kamar a yanzu suka kwanta sannan Allah ya wanzar da ambatansu sannan ya kinsa masu shirya Allah ya masu ta goma shi mai tarin yawa sakamakon wancan abu da suka bari sannan mutanen makka wanda su ma suka yi haƙuri suka baro makka a lokacin da bata zama garin musulunci ba suka bar garin da suka saba suka bar dukiyoyinsu suka bar iyalansu Allah sai ya canza musu da cin nasara sannan kuma Allah ya yi musu kyauta da gidan aljanna saboda ka yan uwa musulmi mu sani cewa ba dukkan abin da rai yake so shine idan dan adam yayi wannan abin daidai bane ka auna kaga wannan abin da nake so na aikata akwai yarda Allah a ciki ko babu in babu yarda Allah a ciki duk yadda kake son wannan abun kayi kokari kaga cewa ainihin ka kauce masa daga cikin isa mai ban sha'awa da malamai suke bayarwa akwai mutumin da ya je aikin haji wannan shekaru ɗaruruwa da ake magana ya zama guzurinsa ya ƙare sai ya fito sai gashi ya tsinci wani abun wuya na gwal abu wanda yake mai tarin tsada ya ɗauki wannan abun bai daɗe da ɗauka ba sai ji ana cigiya cewa duk wanda ya tsinci abun wuya kaza to ya kawo kuma za a bashi na da tsintuwa ya kawo wannan abun wuya kuma bai karbi ladan tsintuwa ba wannan bawan Allah a kwana a tashi wata rana ya hau kwale-kwale zai yi tafiya kuma ga shi ainihin malami ne ɗalibin ilimi sai ya zamo jirgin ruwa ya tarwatse da su ya kama wani allon jirgi har Allah ya tsallakar da shi gaba da ya je garin da ya je so ga cewa ɗalibin ilimi ne suka rike shi suka ce ba za su bari ya tafi ba domin suna so ya sanar da su addini daga nan suka aura masu yar mafi kuɗin garin wanda ainihin a lokacin babanta ya rasu ran da amarya ta tare sai shi wannan bawan Allah ya ga wannan abun wuya a wuyanta sai ce wannan abin wuya na ke na yi mamakinsa ya yi kama da wani abin wuya da na taba tsinta shekaru kaza ainihin lokacin da na je aikin haji kin ji kin ji abin da ya faru tana buɗe baki sai ta ce ai shi ne domin mahaifina ya ce mun da ya saye shi ya ɓata aka yi ta nema ga wani bawan Allah shi ya tsinta ya zo kuna da tsintuwa ainihin ya ƙi karɓa to saboda haka Allah sai ya awwaza masa ita kanta wacce aka ma wannan abin Allah sai ya aura masa ita yadda malamai suka ce wannan mutum sai ya zamo dama abin da ya bari na dukiya bai da ɗa ko ɗaya sai wannan yarinyar aka gada mata da wannan dukiya kun bata daɗe ba Allah ya mata rasuwa wannan bawan Allah ya gaje ta da dukkan abin da ya zamo ainihin ta mallaka kun ga lokacin da ya tsinci wannan abun ga talauci ga bukata ya haƙura ya bayar kuma ya gashi sakamakon da Allah ya masa ya mallaka masa abin da ninkin ba ninkin abubuwa yan uwa musulmi mu yi kokari mu kauce ma mafi yawan abin da zakatan mu suke so mafi yawan abin da zuciya take so babu alkhairi a cikin ta muna roƙon Allah subhanahu wataala ta yi mana albarka ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana bata bata ne ka ba mu ikon nisantar sa ya Allah ka zauna da ƙasar mu lafiya Allah ka fi mu sanin matsalolin ƙasar mu Allah ka yaye mana halin da muke ciki mara daɗi na garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa da su da wulaƙanta su da azabtar da su Allah babu wanda zai iya yawa sai kai Allah ka yaye mana wannan hali mara daɗi bayan ka da suke hannun waɗannan mutane Allah ka kubuto da su Allah ka yaye masu damuwa da bakin ciki da zaman ɗarɗar Allah ka faranta musu ka dawo da su zuwa ga iyalansu a cikin aminci da walwala mu kuma Allah ka shiga tsakaninmu da waɗannan azzalumai ya Allah wanda za su gane a cikinsu Allah ka shiryar da su domin su huta bayan Allah su huta wanda ba za su gane ba Allah ka ɗauki matakin da ya dace akan irin su ya Allah ka yi riko da Allah ya gabanin mutum daga mataki na ƙasa har na sama inda suka yi daidai Allah ka ba su ikon ɗorawa inda suka yi ba daidai ba Allah subhanahu wataala ka ba su ikon gyarawa Allah ka ni'imta su da mashawarta na kwarai ya Allah ka ba mu da mana mai albarka ya Allah ka ni'imta mu ya Allah ka ba mu ikon godiya ga ni'imomin da kai mana musulmin da ba su da abin yi Allah ka hore musu abin yi wanda suke da abin yi Allah ka rika ka sanya musu albarka duka bayan ka musulmi da suke asibitoci ko gida ba lafiya Allah subhanahu wata'ala ka fasu lafiya Allah ka mayar da jiya ta zama ka fara gare su ko kuma Allah ka dade mu da lafiya ka nemta mu da da'a da lafiyar da ka ba mu yan uwa musulmi asabar da ta gabata wannan cibiya mai tarin albarka ta sasif ta yi rashin ɗaya daga cikin manya-manyan malamai wanda suke zakakurai wanda kuma duk wanda suka yi mu'amala da su da shi sun shaida kirkinsa da nagartarsa shine malam junaidu ali allah ya masa rasuwa ranar asabar da dare wanda aka binne shi ranar lahadi ba kuma wata doguwar rashin lafiya yi ba to mannan bawan allah muna masa addu'a allah ya fi masa allah ya gafarta laifukansa hidimar da ya ma addini allah ka cika masa ladansa abin da ya bari Allah ka kula da su ka sanya musu albarka Allah ka yafe dukkan laifukansa Allah ka yalwata masa Allah subhanahu wataala ka saka masa akwai Alhaji Khamis Abdullahi Gumawa wanda Allah ya yi wa matar yayansa ko matan yayansa su biyu rasuwa a wuni daya to su ma wannan mata ana masu ana roƙon addu'a mu gare su muna masu addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya yafe masu Allah ya kyauta makwancin su kuma ainihin abin da suka bari Allah ya kula da shi Allah subhanahu wataala ya sa sun huta akwai alhaji mande wanda shi ma kakarsa ta da su ya roki addu'a muka wannan kaka tasa ita ma muna mata addu'a Allah ya fi mata Allah kyauta makwancin ta Allah sa ta huta akwai ɗaya daga cikin matasan wannan cibiya mai albarka malam awal sabo wanda ya zaka yana asibiti ba shi da lafiya to muna roƙon addu'ar 'yan uwa gare shi Allah ya ba shi lafiya Allah ya tashi sa, Allah ya yi musu abin da yake sa. Allah ta biya ta zama kafara a gare shi akwai ɗan yayata Binyamin wanda aka fi son da ɗan buliya a ɓangaren wato ainihin ƴan balangu shi ma ba shi da lafiya to muna roƙon addu'a ku gare shi Allah ya yi damuwarsa Allah ya tashi kafaɗarsa Allah ya ba shi lafiya akwai malam alkasim abdulrahman alhawariyun mai zan bakin karatun da sani umar shi ma za ka yi na asibiti za a yi masa aiki to muna roƙon addu'a ku gare shi Allah ya sa a yi masa aiki a cikin nasara Allah ya ba shi lafiya dukkan musulmin da suke wannan hali muna roƙon Allah sa yi musu aiki a cikin nasara kuma Allah ya tashi kafadun su Allah ka mana kyakkyawan ƙarshe Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اشف مرضانا وارحم اللهم موتانا وآت مبتلانا اللهم كلنا أولا ونصيرا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين